Laraba 17 ga watan Yuni na shekara ta 2020 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Ɗaliban makarantun koyon aikin hannu na difa sun tsunduma yajin aiki na kwanaki biyu ko mu yayi zahi haka za ku ji ƙarin bayani a cikin labarin. Jiya ne ƙasashen Afirka suka yi bikin ranar 16 ga watan Yuni ranar yaran Afirka a cikin shagulgulan da suka wakana za ku ji raskunar muhawarar webinar tare da ɗaya daga cikin matasan na Nijar. Rahoton namu na musamman ya karkata kan ci gaban da aka samu a bangaren kafa rundunar sojoji ta haɗin gwiwa gungun Jeseng Sahel. wadda suka girka tun shekara ta 2017. Masu mu barkanmu da sake saduwa. Ɗaliban makarantun koyon aikin hannu na jihar Difa na gudanar da yajin aiki na kwanaki biyu yau da gobe. Rashin biyan albashi da sauran bukatun na karatu su ne makasudin shiga wannan yajin aikin. bayan wata ganawar ta shiga tsakanin shugabannin jihar da 'yan makarantar za a ɗaukar matakai don shawo kan matsalolin na 'yan makarantar kamar yadda hassan alasuri magatakardar ƙungiyar 'yan makarantar koyon aikin hannu jafar difa ya shaida ma lawan bukar yajin aiki ne wanda ya shahi matsaloli daban-daban amma babban matsala ita ce rashin wato kuɗi alkawali na gwamnati da ya ɗauka rashin cikawa shi ne yasa aka shiga yajin aiki Eh, amma alhamdulillah muna tsammanin dai komi ya kusa zauwa ƙarshe insha Allah saboda magabatan mu sun tai sun ga manya an tautauna biskan matsalolin eh to muna tsammanin biyan bukata saboda yanzu dai akwai tabbas wanda ke tabbatar mu cewa akwai biyan bukata eh dama yajin aiki da ake yin shi ai a samu biyan bukata ne saboda mu 'yan makaranta babban yakin da za mu da gwamnati yajin aiki dan saboda ya san muna cikin matsala dama shi kaɗai ne makamin mu na yaki Dangance da cutar coronavirus da ta zama ruwan dare game duniya, bikin ranar 16 ga watan Yuni na tuni da ranar da aka keɓe maran Afirka ya wakana ne ta hanyar webinar wani tsari da ƙungiyar ƙasashen Afirka ta girka. Rashida Bizo ta ƙungiyar yara da matasan ƙasar Niger CCNAG ta kasance a cikin tattaunawar ta muhawarar wadda ta ba da ƙarfi kan kula da 'yancin yara a cikin hulɗa ta hanyar webinar. ga dai karin hasken da tamma habibu garba A yayin wannan taron karawa juna ilimi na hanyar yanar gizo da muka yi, mun tattauna akan takardar yarjejeniya ta incin yara da ingancin kasancewarsu da kuma aikin yara da matsalolin da yara ke fuskanta a nahiyar Afirka ga baki daya musamman ma a ƙasashenmu, Don mu samu mu ga wace irin gudunmuwa ce za mu kawowa a samu a magance su. Sannan za mu fi mayar da hankali akan fannin bada ilimi da kuma haɗin kai. Haɗin kai da mi mu samu mu yaɗa wa juna halayen kwarai daga kasar kowanne daga cikinmu domin cimma burin da jama'a suka ɗaura a kanmu. Musamman a cikin wannan zamanin na annoba da yara ke da buƙatar lura da kulawa da kariya. Kuma muna ganin zai yi kyau a ce hukumominmu su ma sun sa hannayensu. Amma mutanen farko da ya kamata su ba ma yara tarbiyya su ne iyaye. A jiya, lattijon alkalai na mashara'antar birnin Yamai ya saurari 'yan jaridan nan samira sabo kayan daga bisani a sake maida ta gidan kason na birnin yamai mai magana da yawon lauyoyin nata ya shaida ma studio kalangu cewar sun aje wata takardar neman ma samira sabo sakin talala ita dai samira sabo ta amsa kiran juju ne wanda kuma ya garkame ta a gidan yari na yamai a ranar goma ga watan yuni kan laihin yi ma Sani muhammadu mai ma daraktan ofishin shugaban kasa kazafi Matar aure guda ɗaya da 'yan mata biyar su ne suka tsere daga hannun 'yan Boko Haram kuma suka iso Boso a cikin jihar Difa jiya talata bayan sun kwashe kwanaki shida suna tafiya a ƙas. In ji wata majiya da ta bayyana ma wakilin Studio Kalangu. Matar da 'yan matan biyar dai za a iso da su a garin Difa a yau Laraba. Shugaban kasar Mali Ibrahim Bubakar Keta ya yi jawabi a ranar Lahadi 14 ga watan Yuni shekara 2020 zuwa ga 'yan kasar dangance da zanga-zangar da limam ahmad dikko ya jagoranta inda yake kira ga shugaban kasar da ya murabus a cikin jawabin nasa shugaban kasar ya miƙa hannu ga masu zanga-zangar da ta wakana a bamako babban birnin kasar da kuma wadda ke shirin wadda suke shirin tsarawa wato a ranar juma'a mai zuwa Baba da Dakuno shine magatakardar gungun 'yan farar fula masu ra'ayin jagoranci da zaman lafiya a ƙasar Mali. ya matanar Fudi Ahmed da fashin baki kan sakon na shugaban kasar ta Mali. Wannan jawabi na zuwa ga 'yan ƙasa yana bayar da amsa ne zuwa ga wasu furce-furcen bacin rai da aka nuna. Don haka ya umarci gwamnati ya aiwatar da ayar doka mai lamba 39 da ta zama muhimmin shafin da ya kawo bacin ran tsakanin sandikan malaman ba da karatu da gwamnati. ta haka za a kawo ƙarshen matsalar karantarsuwar da ake fuskanta a ganin shugaban ƙasa kenan an ɗau kulawa da wani ɓangaren al'amarin ta hanyar wannan bayanin da ya yi zai magance wani ɓangaren ɓacin ran da aka nuna amma dokar za ta iya kawar da dukkan matsalolin eh a bangaren masu zanga-zangar kaimin yana nan har ma shugaban kasa ya buƙaci haɗuwa da su a jiya gayyatar da jagororin zanga-zangar su kai watsi da ita kenan har yau dai da sauran zomo kaba da yake kuma tilashin da suka aza shine murabus ɗin shugaban kasa masassarar cizon sabro cuta ce da take ƙasar nijar a yaushe in ji shugabar da ke kula da tsarin cutar sai dai adadin masu cutar na karuwa ne a lokacin damana a jimilce miliyan uku na masu cutar masarar cizon saburo aka samu a ƙasar niger a shekara ta 2019 a cikinsu miliyan biyu yara ne masu ƙasa da shekaru biyar ga dai ƙarin hasken da uwar gidan jarmakwai hadiza jago shugabar tsarin na masarar cizon saburo a ƙasar niger ta yama jallo kanda Bayan ma matakan tsaron da addakwai akwai kuma magunguna domin cutar da ta tsananta da ma wadda bata tsananta ba. A shekara ta 2019 mun kirga wajen miliyan uku da dubu ɗari uku da talatin da ɗaya kuma fiye da miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai duka yara ne da basu fi shekaru biyar ba. Kuma wani abin takaici shine mutane dubu uku da ɗari uku da saba'in da biyu duka suka rasa rayukansu a cikin shekara ɗaya a dalilin masasarar cizon sabron nan. Lallai lalle lokaci ya yi da za mu yi amfani da kyau da matakan da ke gare mu. Shi yasa daga yau muka fara raba gidan saburo a cikin gidajen likita 44 na kasar mu. Muna da gidan saburo su wajen miliyan takwas da dubu biyar da muke nan muna rabawa domin kaiwa ga mutane fiye da miliyan sha uku da dubu ɗari tara. samu wasu sabbin masu cutar covid-19 a 36 cikin mutum 155 da aka magwajin cutar jiya a yamai in ji wata sanarwa ta ma'aikatar ministan kiwon lahiyar kasar niger wannan sabbin 'yan malatin dai dukkansu 'yan kasar niger ne da ke zaune a kasar ghana kuma suka dawo gida a ranar 16 ga watan yuni adadin 'yan malati 5,541 da aka ma gwajin cutar ta covid-19 a kasar niger a cikinsu 1,016 ne ke ɗauke da cutar 885 sun warke 65 na samun magani 66 sun rasu in ji sanarwar ta ma'aikatar ministan kiwon lahiya na kasar niger a cikin tsarin shirye-shiryen studio kalangu kan soyayyar yara yau za mu saurari shaidar usaina sala mai shekaru goma sha hudu wadda ke zaune a mata mai a jihar Zandar. Habu Sarki shi ya haɗa mana rahoton. Suna na Usaina Sale a mata mai shekara ta goma sha hudu. Ina so in fara soyayya a shekara goma sha shida. Kuma ina so in yi aure a shekara ashirin da hudu. Soyayya na taba yin soyayya, amma soyayya ba ta da daɗi. Wahalar soyayya ka so san mai, shi ba san ba ya san ka. Matasa na ba da shaida shiri ne na Studio Kalangu. Ina kwana dauda na lura kana cikin fara. Barka Malam musio kana lafiya? Ni dai gaskiya na sayi buhu biyar na albasa, buhu biyu na lemun tsami, buhu biyu na tafarnuwa da kuma fiye da buhu biyar na aduwa. To Alhaji, ina dalilin sayan dukkan wa'anga kayayyaki. To menene baka ce min dai baka da labarin abin da ke faruwa. abokina kana nufin baka da labarin cutar coronavirus ta shigo gari? Ban ga alakar ba. Haba kai ma, ai waɗannan su ne maganin wannan cuta. Haba Alhaji, ina ka samu wanga labarin. To, to, me kake nufi? Alhaji, saurara ni sosai, wa'anga kayan basawar da wannan cutar. Da gaske to kana nufin na bata kuɗi na a banza haka? Ni ban waɗi haka ba, amma akwai hanyoyi na rigakafi. To ga mini, menene waɗannan matakai? Alhaji Dauda, masanin kiwon lafiya sun ba da shawarin a wanke hannuwa da ruwa da sabulu kai a kai ko kuma a sanya sinadarin kashe kwayoyi. idan za a tari ko atishewa a yi su cikin kusurwar damce sannan a wanke hannuwa da ruwa da sabulu ka sanya mita ɗaya tsakaninka da sauran mutane a kaucewa taɓa idanu hanci da baki a kaucewa mu'amala da dabbobi masu rai idan da hali ma a wanke hannuwa bayan an taɓa dabba a dafa abinci ya na sosai kamin a ce shi a wanke wurare da ake rayuwa da kayan dafuwa bayan an ƙare Wannan saƙo ne daga Studio Kalangu tare da ban hannun ma'aikatar ministan kiwon lafiya. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Ƙasashen da ke cikin gungun Jason Sahel wanda suka hada da Burkina Faso, Mali, Mauritania, Nijar da ƙasar Chadi. sun girka wata rundunar haɗin gwiwa a shekara ta 2017 don yaƙi da matsalolin rashin tsaro da kuma kashe-kashen al'umma da suke yokana kan iyakokin nasu a cewar general mamari kamara mai bima shugaban rundunar an samu ci gaba sosai tun lokacin da aka girka wannan rundunar ta haɗin gwiwa ga dai ci gaban firar tasu da tarnan fudai ahmed A shekara 2017 euh, rukunin G5 Sahel ya girka rundunar gamayyar askarawan soja da ta hada fiye da dakaru 5,000 da suka jibinci bataliya takwas da wani sashen holisai. Tana aiki ne a shimfidar hidin daga na yanki-yanki da aka fasalta kan bangare uku. A gabas muna da kilomita 100 na tsakani bisa shimfidar iyakar Nijar da Chadi, a tsakiya kan kilomita 100 kuma bisa shimfidar iyakar Burkina Faso da Mali. da kuma Mali, Niger, Niger, Burkina Faso. An baiwa rundunar nauyin fafutukar murƙushe 'yan ta'adda da gungun masu kishin gila kuma muna taimaka ga komawar hukumar kasa. Sannan a ƙarshe muna kare masu kawo agaji ga ɗan adam. Tun girkuwar wannan rundunar Jason Sahel zuwa yau ana iya cewa wani sakamako kuka samu. Rundunar gamayyar zuwa ranar yau ta zartar da fitar kai daga wajen 24 kuma watannin nan bakwai na ƙarshe mun zartar da fita bakwai mun samu mun kawar da 'yan ta'adda da dama mun kacancana cibiyar kayayyakin su da wuraren kirar nahiyoyi masu tarwatsewa mun kacancana motuna da wasu da muka kama fiye da ɗari. Cikin kowane aiki ana cin karo da matsaloli. Waɗanne matsaloli ne rundunar Jason Sahel suka ci karo da su? Da duk principal difficulty. Mahimman matsaloli biyu da ke gare mu su ne faɗin yankin da muke aiki da kuma yanayin shimfiɗar iyakokin da ake wa barazanar. Ya kuke aiki haɗin gwiwa da al'umma da kuke aiki a cikin yankunan yankunansu? Kowace bataliya an girka ta ne a cikin ƙasar Dakarun, kenan ba maganar matsalar halaccin doka, saboda suna aiki ne a cikin al'ummomin da suka fito, kenan akwai kyautawar mu'amala da al'ummomin. Dakarun tsaro na Jason Sahel ana zargin su da aikata waɗansu abubuwa da suka saɓawa doka a Mali, Nijar, Burkina Faso. Ko yaya kuke kallon wani al'amari? Maganar tana ga sojojin kasar. na bayar da amsar wannan zargi. Abun da zan iya faɗa shine ta fuskar rundunar gamayya mun dage sosai ga mutunta 'yancin ɗan adam da 'yanci akan rikita na yaƙi. dan haka ne dukkan bataliyoyin aka ba su horo a wannan fanni kamin a ɗauke su. Kenan ana iya cewar wannan zarge-zargen manufa ce ta ɓata sunan sojojinmu kuma a karya lagon ƙoƙarin da muke nan muna yi a yanzu nan. Sapi les efforts nan dai muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa mu huta lahiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.